wanda muna tare da ɗan masanin mera albani na argungu wanda shi aka gayyata gaskiya tsakani da Allah to amma saboda kusanci ya ce ya kamata ya kawo shi mu zo tare inda aka fito ma kwanan baya mun taba zuwa nan muka yi walima ta haihuwa da fata Allah madaukakin sarki wa'annan tawaye Allah ya musu albarka Allah ya sa a cikin unhwaninsu Allah ya musu kariya daga shirin shaidan ita kuma mamanmu ta gayyace mu hajiya Allah ya kara mata lafiya Allah ya sa hajiya ta gama lafiya Allah ka wa zuriya ta albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ma mai wannan gidan Alhaji Nura Allah madaukakin sarki ya kara mara shi albarka Allah ya buɗa masa kalin arzikinsa mai biki mai haihuwa Allah ya kara miki lafiya Allah ya wa zuriya ki albarka abin da ke haihuwa Allah ya masa albarka Allah ya sa cikin wani abinki Allah maɗaukakin sarki ‘yan tawaye Hassan da Hussein Allah ya musu albarka. Kowa na goni ya samu tawaye sai dai in bai samu ba. Saboda haka Allah ya ba kyauta, dama kyauta Allah ce. Allah yana ba shi su ga wanda ya ga dama. Ba ma tawaye ba ko ɗaiɗe kuma Allah na ba su ga wanda ya ga dama kamar yadda ya faɗi. Muna fata Ubangiji Allah ta'ala ya raya sai musu albarka, ta sa a ci su a gaskiya tsakani da Allah karatun da malam ya yi ko daga bakin na muka tashi al'amur ya riga ya daidai malam ya bi zuwa tambayoyin da ya nemi in magana a kansu wanda yake tambaya ta farko ya ce idan aka haifi yaro bai kai sati ba ya rasu shi ana yi yanka ko ba a yi yanka abinda malamai suka ce in dai yaro an haife shi da ran shi ko yanzu aka haife shi in dai da ran shi aka haife shi ko bai kai kwana guda ba ana yi masa yanka ana yanka masa saboda shi yankan shari'a ne mutuwar yaro zai hana a yanka masa saboda ka koda ba ba a yanka ba daga baya ya kamata a yanka don a samu wannan ladar duk dabbobin da an ka yanka ma jarirai sai Allah ya biya mutum gobe kiyama wanda ya yanka su saboda ka ba na wai a cikin a ci nama ɗaya a waje ba ne shari'a ne ya aka yanka an samu lada sannan na biyu malam ya yi magana cewa idan aka haihu yau yau ce kamata a kidaya wasu malamai suna ganin ba a kidaya da da aka haihu kamar idan aka yi yaro yau yau laraba ba a kida daga wasu sai a ce gobe alhamis daya juma'a biyu asabar uku haka za a kida sai ka ranar da aka haife ta rana ta bakwai kenan amma wasu malamai suna ganin a ana kidayawa da wannan ranar da aka haifi yaro ciki sai ya zan idan aka aihu laraba su talata za a yin suna za ku ji malamai da yawa suna magana akan wannan matsala kuma haka abun yake akwai masu ganin sai aihu da daddare sannan za a lisa hawa da gobe to haka dai za ku iske wannan matsala malamai suna tattaunawa kan ni dama abin da kasar in magana a kai shi ne. wace ce uwa kuma wace cikin ce a kira ta uwa domin uwaye sun suna suka tara akwai wadda ba uwa ba ce ta dai haihuwa ma ba ita uwa ba malamai suka ce daga cikin wadda aka ce ma uwa sai wacce ka kofi guda takwas ita ce ma uwa in ba baki cika so ba a kiran ki uwa sai a kira ki mahaifiya ke haifa amma ke ba uwa ba daga cikin wayannan sukutun wanda ke nuna cewa uwa shine sai wadda take son ɗanta so na gaske soyayya na daga cikin abin da ke sa a kira mace uwa kina son ɗanki har cikin zuciyarki irin yadda Allah ta'ala ya gina soyayya tsakanin uwar da kenan babu laifi dan an ga mace uwa na nuna soyayya zuwa ga ɗanta ta kafa kwana saboda shi tana binciken mi an matsaloli ne duk abin da ke damu ne yana damunta sannan bayan haka tana iya bashi abinci ya ci kwanda yunwa to soyayyar da a cikin zuciya uwa zuwa ga ɗa na da gaske abin da ke sa a ce wannan uwa ce ta tunta kira ta uwa amma duk take aihuwa ɗa ba ta so ne ba ka ganin daraja kai ba ta jin ba ta jin shigaran ta wannan ba a kiranta uwa yana da mamaki akwai mamaki ku ku a ce ana samun hakanin nan halan ana samun wasu 'waye su a yi ba su ba su ne amma ba su da yawa akwai wasu da suke wasu dalilai ka sa ta aihiyar sai zama su ne to wannan ba a kiranta uwa sai da kira ta mahaifiya ta haife shi amma ba su ne saboda ka soyayya zuwa ga ki wannan wajibi ne gare ki sannan na da gaske abin da ke samar da son ki gare shi in yi girma zai ce ki ke ki ke ce uwarsa kuma ke ce mahaifiyarsa sannan ke ce abin ƙaunarsa sai ya duk abin da ya samu duniya yana ya kawo miki da wani dalili ne aka ce ke a ta farko a duniya gare shi musamman namiji ke ce number one one gare shi a duniya in zai kai wani mutum makka na farko kita zai fara kai ko uba ne bai kamata ya kai shi maka ba ke zai fara kai saboda ke ya one gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yace a azamun nasu haqqan ala rajul ummuhu wanda ya kowa girman haƙƙi ga ga namiji shine uwa sai to ba komai yasa ke zan uwa ba saboda sun kina kina jariri ke gwada mai soyayya ku dibi soyayya da uwa annabi Musa ta gwada ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ta yi bakin ciki daga buwa da shi daga baya Allah ya dawo mata da shi ta dauke shi ta kada cikin ruwa cikin akwati don Allah ya raya shi kuma Allah ya raya mata abinta ta nuna damuwa daga buwa da shi Allah ya share mata hawayenta ta yi kwanan bakin ciki saboda rabuwa da shi amma da shi amma kuma Allah ya dawo mata da shi to saboda ka daga cikin abin da ka sa a ce uwa shine ki nuna soyayya zuwa ga danki duk abin da ka damu ne kake yadda duk abin da aka ce miki wannan matsala ne kake yadda shi yasa wasu uwaye masu wayo ma idan aka ce wannan garin zan je akwai matsala akwai mutanen da ba su da kyau cikin garin nan za ka yi masa addu'a ta ce masa addu'a kayan ta shiga da shi ta kama kan shi masa addu'a kamar yadda annabi kawai jikoki ne wa izu kuma bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذكما برب الناس ملك الناس كي تيمت الدعاء uwa ita ce wadda kawa 'ya'yanta addu'a saboda gudun matsaloli akwai masu kambun baka akwai masu kaza akwai wasu kurakurai da mama ta ka yi in aka aiki yaro sai a ɗauki hoto sai a zaba facebook sai dinga trending cikin duniya ga ɗanin ta haifa na ai ga tawaye nan ta haifa ɗa da miji wani kuɗi ne ba su da kyau wani baki ne bai da kyau wani in yace a a a a kai amma jaririn ga akwai hanci gare an samu matsala wani in yace a a a a kai amma jaririn ga akwai idanu gare ka akwai matsala to shi yasa bai da kyau kana aiwo yaro ka azani da facebook mutunan kware ya diba mutunan banza ya diba mai addu'a ya addu'a wanda bai da kyau to duka ne zaki iske haka nan ba a son haka sa ka ke boye abinki ki kai mai addu'a kullun sahi. wannan shine alamar so zuwa ga daga uwa zuwa ga abu sannan na biyu daga cikin wanda aka ce ma uwa ita ce wata kula tarbiyyar ƴaƴanta wata kula da tarbiyyar ƴaƴanta tarbiyya shine ne wanda ya kula da abubuwa guda uku duk mutum ba tarbiyya ana so a samu abubuwa guda uku na farko akwai tarbiyya jismiya ana son jiki ne a ga ya ci ya koshi ke ba shi nono ya sha ya zan ya yi jiki masha Allah duk wanda ya gani ke ga tarbiyya ta farko kenan tarbiyya ta biyu akwai tarbiyya a ƙaliya hankalin shi ya zan mai wayo kada ɗanki ya zan wawa dolo malamai suka ce daga cikin abin da ka sa yaro ya yi wayo kayan wargi da aka bashi a bari ya hito waje ya wargi ne a sai mai tabuta a sai mai dokin roba a sai mai jirgin roba a sai mai kayan wargi ya yi wargi ne wannan abin na sa yaro ya yi wayo sosai sannan akwai gem-gem da aka bayar suna yi waɗanda suke da fa'ida su ma suna ƙara ma yaro wayo to tarbiyya a ƙaliya ya zan hankalin suna da kyau sosai ko cikin abokai ne shiga ba a mai wayo ke sa akwai wasu yaran da yan suka shiga abokan su za a ga wanga wawa na to daga cikin wauta daga uwa ake samun rashin wayo ga yaro to saboda haka ana son uwa ta zama mai tarbi ƴaƴan ta bangaren hankalin yaro da dinga gwada hankali ne in yi ba daidai ba ta gwada ba daidai ba har yanzu hankalin shi ya da ta in yi shiga cikin wari ne ba ba ya mai wayo sannan malamai suka ce akwai tarbiyya khuluqiyya tarbiyya ta ɗabi'a ta hali koya mai ganin girman manya in baba ne ya taso ta gai da babanka in sa ya ta waye take baba ina kwana in baban shi ya dawo take baba sanin da zuwa koya ma yaro tarbiyya da ganin girman mahaifin shi kenan tarbiyya kashi uku ce akwai tarbiyya jismiya jiki ne ka bashi abinci ya ci abinci mai rai sannan na biyu hankalin shi ki koya mai wayo ya zanya da wayo ya shiga cikin abokai dai sannan na uku shine matsayin uwa ka koya ma ɗanta wato ganin girman manya ɗabi'u na gari ƙoƙarin ganin mahaifinsu ya ga girma ne ya ga mutunci ne sannan yana iya girmama uwaye ne duk inda sai gane su da kannan baba ne da yannan baba dangi baki daya sannan malamai suka ce daga cikin wanda ke cancan da sunan uwa shine a samu wadda take ma'ana tana iya wato a alƙudwatul hasana ta zan kyakkyawa abin koyi ya zama duk halayen uwar ana iya samun su ga ke uwar ke zama kina da kyakkyawan abin koyi ba ki sata sannan ba ki cin mahaifin shi mutunci gaba gare suna kallo don akwai wasu mata waɗanda suna isin mutuncin mazan 'ya'yan suna kallo hamma ɗin suna cewa haba mama ya kina ka gaya ba ga magana wallahi tsakanin da Allah wannan rashin tarbiyya ne ke ba uwa ba matan dauri Allah ya kara musu rahama wanda suka rasu inda annan kuma Allah ya tafi gama lahiya in za a faɗa da miji sai a shige ɗaki yaro bai gani wannan faɗan za su yi sai ta shige ɗaki isa da mijin sai faɗa in za ta yi kuka ta yi kuka mutuwar ta yaran ba san abin da ya faru ba amma matan yanzu ka tsalla bile kuka yi an za a ci mutuncin miji a ci kwala kai a yanke mai kauna ai mai wankin bumburgo bakin mashaya yanke suna kallon bakin ki gaskiya wannan za ta koya musu wani abu daban wanda kila nan gaba ba shi jin daɗin wannan abu in ya faru gare su. Eh ai su ma mutanen da suna da na rai amma me yasa ba su yi abin da mai ka kai ba. Saboda ma sa ku zanka hankuri da mazajen ku ku barbare ƴaƴan ku suna kallon faɗan mazajen ku. Saboda ka malamai suka ce al-qudwatul hasana ita ce uwa wadda ɗiyanta suna koyi da ita. Koyi da ita wurin sadaka tana ba da sadaka a kai ma malam makaranta tana ba sadaka a kai ma almajirai tana ba sadaka a kai ma 'yan uwanta tana kulle ma ɗansa ce mu sai ka kai ma ƙanan babanka gida sadaka sai zan yaro ya tahi ya koyi sadaka ga mamashi akwai yara da yawa sun koyi alheri ga hannun mamasu mamasu mace mai alheri ce amma 'ya'yan suna sun tahi da alheri saboda jinin uwarsu ya shahe su sannan ɗabi'unta ya shahe su sannan daga cikin waɗanda uwa malamai suka ce ita ce wadda take kokarin ganin ta ilmantar da 'ya'yanta ita kullum fafutukarta yaya za a yi 'ya'yan samu karatu karatun Allah da karatun boko ke ba uwa ba ce in ya zan ke zaɓi jahilci yayin ki tsorayu jahilai ba su da ilimin addini ba su da ilimin boko ke ba uwa ba ce duk uwa wadda karɓa sunan uwa ita ce wadda ka iya ƙoƙarin ganin ta ilmantar da 'ya'yanta Idan sun yi karatu kuli kuli bi labarin wani malami da aka cima rabi'atul ra'ayi babban malami ne baba ne sahabi ne yayi ta hiyar bar uwa ta da ciki da juna biyu sai ya ce mata ga kuɗi da dubu talatin ki aji kuɗin nan amma cikin nan ki kula da shi sai na dawo ko da ya sai bai dawo sai bayan shekaru masu yawa sama ga shekara arba'in ko da ya dawo ta haihu wannan ya zama addu'a da mutane kun gane ko sai zan a lokacin da bawan Allah ne ya dawo sama ga shekara arba'in ko da ya dawo sai iske masallacin madina ya kakar ɗalibai ga wani malami na ba da karatu sai da ya to gida sai sai eh, matar matashi wance na zo gida na iske masallaci ya kakar ɗalibai suna ba da karatu halin wani malami ne a sabon malami aka samu to shi ne sai tacci zan baka labarin kowa ne malami daga baya sai ta mai na kuɗin shi tacce kuɗin ko zai ma bayani inda kuɗin ta suke a ƙarshe sai ba ta labarin cewa ai wannan malamin da ke gana ba da karatu ɗan kina bai ɗan kana cikin nan da ka bari nawa na Allah ya taimake na samu wanda an malami yana ba da karatu masallacin Madina in fara fara sai masallaci ya cika wannan ɗanka ne sannan na biyu ka da ka bani ajiya su ne in waye da su wajen ba wannan yaron yana zuwa wajen malamai yana koyon karatu duk wani malami da aka ji yayi suna da gari ko wani komi komi sanar da ɗibi kuɗi ta ba yaron yi guzuri ya sai iske wannan malami ya karatu ko ka haji ma sai ka ɗanta ya zama babban malami kowa na zuwa karatu wurin shi in kuna jin labarin wani kuma rabi'atun ra'ayi rabi'a malami imamu Maliki ne ko imamu malik wannan shi malami shi ne saboda ka imamu malik yi karatu ga wannan malamin kaga kenan wadda a uwa suke kwadayin wato tana kwadayin Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗanta ya zama malami ko malamin addini ko malamin zamani ya zanga da ilimi su kake amma ba wayo ba ne ba iyawa ba ne ki bar ƴaƴanki da jahil kowa ya kowa ƴaƴan sai makanta amma ɗaya yake suna suna wasa cikin gida wallahi ke ba uwa ce uwa ta ƙwarai ita ce wadda tana kokarin ganin ta ilmanta da ƴaƴanta Allah ya samu dace malamai suka ce daga cikin sifofin wadda uwa shine al himayat wal mutaba'a matar da ta iya ki wato wato kula da ƴaƴanta tana bibiyar su ina sun kace ina sun kwana da su zai faɗo yanzu zai ce ina yayin tana faɗa mai inda inda suke ko suna makaranta ko suna masallaci ko suna wajen wani malami wurin karatu ko suna ina tana iya faɗa mai inda suke amma duk uwa wadda ba ta iya sanin ina yayin suke suna ina ina sun ka kwana ina sun ka tashi ba sani wannan ba uwa ba eh saboda haka yana da kyau wadda uwa ta kula da abin da ya shafi wannan sannan abu na ƙarshe ne ta samu ‘ya'ya ƙida ta sanin Allah daga wani yaro sai a nuna ya fara faɗin Allah da ya fara magana su ce Allah in ya fara wayo ƙarar fiye ce Allah yana ina Allah yana sama ana nan yara suna sanin wa Allah suna sanin Allah da ya shiga bakinsu su suna yara to daga nan na za a iya gano wanga yaro insha Allah zai albarka ka musu aƙida mai kyau saba da faɗin Allah la ilaha illallah Allahu akbar ga yaran yanzu da Allah ya musu da wayo kwaye da gaske su suna yara zaka ga yara sun fara suna amma wasu mata iya kare su koya mai iya waya waya ko wacce iri yaro na iya shiga cikin ta shekara uku ya iya shiga cikin waya ya iya game ko wani iri amma bai san Allah ba gaskiya uwa ta kwaye su da koya mai sani. Allah kuma ta koya musu addu'o'i la ilaha illallah hasbi ونعم الوكيل الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كثير يائل سنتهي دا أذكار قباكين wannan ƴaƴanki sun ke dasa musu wani abu na alheri wanda su shiga cikin mutane cutan mai cuta bakin mai baki jifan mai jifa ba ta musu komi saboda Allah ya shiga bakin su amma idan ya zan waƙoƙi da aka koya musu wakokin Indiya da waƙoƙin Hausa wallahi ba a musu adalci ba muna roƙon Allah 'Yan tawayen daga Allah ya ba mu Allah ya shi musu albarka Allah ya sa mu su amfane mu da yannan su da baki daya Allah shi musu albarka hajjiya muna roƙo Allah ta'ala ya ƙara mana ita albarka ya'yanki duka Allah shi musu albarka alhaji nura Allah ya ƙara masa albarka Allah duk abin da yake suna alkhairi Allah ka bashi abin da yake ji mu tsoro Allah ya kare shi Allah ya mai kare da makiyansa da mahasadansa Allah ka bashi arzikin da yake wanda a gare shi muna roƙo, Allah ta'ala mai biki Allah ya ƙara masa lafiya wanda suka zo domin wannan walima ubangiji Allah ya musu albarka ya wa ƴaƴansu albarka ya wa su albarka ya tasu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari nasiha mai ayatarwa daga fadilatul doktor Sheikh